إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barkamu da saduwa a daidai wani lokaci sha hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda kuma shi daidai da ashirin ko sha tara ga watan biyar miladiyar shekara ta 2019 muna cikin tafsirinmu na sota yusuf kamar yadda muka saba mun tsaya kuma akan aya ta 57 a cikin wannan sura za mu tashi akan aya ta 58 insha Allah ta'ala malamar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أكتب علي أي منفصل أنا جيكم وجاء ذاك وجاء yana ba mu labari yanzu akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam tare da 'yan uwansa annabi yusuf ya haɗu da gwagwarmaya daban-daban ya haɗu da ƙalubale mabambanta a cikin rayuwarsa tun yana gaban mahaifinsa har allah ya sa zo aka jefa shi a rijiya 'yan uwansa ba san da irin wannan cutarwa da suke mai ba wata rana Allah ta'ala zai zai shi wanda ya sa aka doce annabi yusuf alaihi daga na aka kai shi kasar misra Allah ɗai ya san alkhairin da annabi yusuf zai je tare shi sa je misra wanda yan uwansa duk ba san da wannan nabi yusuf ya zo ya zama kurkuku a misra akan abin da baya da laifi a kansa zalunta sa aka yi kuma aka sa shi a kurkuku nabi yusuf ya ci gaba da zama wannan kurkuku bid'a sini daga karshe Allah ta'ala ya sa mafarkin sarki ya zama dalilin fitar annabi yusuf alaihi daga kurkuku ya zo ya zama da babban matsayi kamar yadda Allah ta'ala ya bashi matsayi a cikin garin misal sarki ya jawo annabi yusuf alaihi ya gaya masu waƙalar maliku tuni bihi astakhlisu nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin kaga yanzu annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya zama babban mutum ya zama wani mai albarka a cikin garin misra wanda yanzu tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya da ci gabanta da abincin ƙasar da abin da ake takama da hidiya da hana annabi yusuf qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim annabi yusuf ƙwararre ne a wajen lissafi na biyu su kwararre ne a harkar kasuwanci kwararre ne kuma a wajen ya za a samu ci gaban abinci ta yadda har za a iya sayar ma kasashen ƙetare na makwabta yadda za su iya amfanuwa da wani abin da ake zuwa da shi a cikin garin misira harkar noma tattalin arzikin misira ya karu da wannan noma da annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya tsaya musu da ita wanda wannan ya ba su dama za a iya samu wasu masu iya zuwa su nemi abinci a kasar misira saboda ya ba da mafita ta yadda za a tara abincin da 'yan kasa za su yi amfani da shi kuma wasu daga cikin ƙetare su ma za su wannan dama da allah ya ba ma annabi yusuf alaihi salatu salam yanzu gashi ya zama babban mutum a kasar misira garin da mahaifinsa kuma yake sham yanzu yunwa ta samu tunda sarkin misira shi ya ga wannan a mafarkinsa annabi yusuf Salam kuma ya tabbatar da cewa wannan yunwa za ci gaba da faruwa bayan an samu shekara bakwai wannan shekara bakwai ba kowa ya ganta ba ba kuma kowa san me zai biyo bayanta ba balle a yi tanadi na abinci to kaga misir yanzu ta kubuta daga wannan saboda me mafarkin annabi yusuf Salam ya nuna musu cewa a yi noma shekara bakwai ba ba kama hannun yaro a tara abinci domin za a tarta ko shekara bakwai ta yunwa Wanda za a samu fatara za a samu ɗaukewar ruwan sama na biyu su ma'alai salatu salam ya tsaya akan wannan kuma a wannan aka ci gaba da tafiya to yanzu hali ya sa ɗan uwan annabi yusuf ba su da abinci a garinsu saboda muna kalla yadda aka yi yunwa a shekara bakwai da suka biyu baya yayin da annabi yusuf ma'alai salatu salam ya zama yanzu mutamakin fil'ar ya zama cewa shi ne yake kula da tattalin arzikin ƙasa abinci yana hannun annabi yusuf yanzu shi yake fitowa da kansa yana ba da abinci tunda ya ce musu illa qalilan mimma ta'kuluna kaɗan daga abin da za ku ci shi za a dinga bayarwa gwamnatin ƙasa kuma ta ɗauki nauyin abincin mutanen ƙasa gaba ɗaya ana sayar musu da farashi mai rahusa an karye farashi saboda ne a da dama talakawa da suke gani to sai ya zama wannan aiki tunda annabi yusuf ya ce in ni hafizun alimun ni masani ne akan wannan kuma mai kiyayewa ne ta gaba magana wakilci ne magana ce ke zunga zuwa da kansa yana auna ba talakawa abinci an fahimta to annabi yusuf sai ya dinga fitowa da kansa yana auna ma talakawa abinci ana ba su daga abinda Allah ta'ala ya hori aka tara to kuma ga yunwa ta samu sham ba abinci an yi alkama ba ta samu ba an yi menene babu ba ruwa tunda shi ne fasara mafarki annabi yusuf annabi ya koma alayhi salatu wasalam mun dade ba mu ji labarin annabi ko ba cikin wannan sura sai yanzu sai Allah ya dawo da labarin su mun dade ba mu ji labarin ɗan uwa annabi yusuf ba sai yanzu Allah ya dawo da labarin su duk suna can sun manta da cewa sun halakar da uwansu babansu kuma bai gushe ba cikin damuwa da bakin ciki na rabuwar ɗansa shi ne yanzu allah da labarin ɗan uwa annabi yusuf alaihi salatu wasalam in ka kalli hikimar ba ƙara magana su ba tun lokacin suna kallon annabi su ba bakin komai ba duk walalun da ya sha ya zo ya zama yanzu ya zama babban mutum sai yanzu Allah ya da labarin su saboda yanzu annabi Yusuf ya fi ƙarfin kuma mai mugunta an fahimta yanzu Allah ya ɗauka shi ya zama babban mutum yanzu kuma su suke da bukata shine Allah ta'ala ce wa a ikhwatu yusufa fa dakalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkiruna yan uwan yusufa suka zo suka shigo garin Misira inda annabi yusuf yake allah bai gaya ma garin da suka zo ba amma tunda da kai ake tahowa tun farkon kissa kana kallon abin da allah yake gaya maka da aka ba bukata sai ya gaya maka ina suka zo tunda da yanzu yana daga cikin manya-manyan mutane garin Misira to sai allah bai gaya ma garin ba saboda ka ba ka amsa a nuna ma tarihin da kai aka taho mun fahimta to shine sai allah ya ce mana fa’arafahun yayin da suka zo su goma annabi yusuf ya gane su wahum lahu munkiruna su goma su gane shi rabonsu da annabi yusuf tun yana ƙaramin yaro kamanninsa na ƙaramin yaro suka sani amma yanzu ga sun zo sun same shi bayan shekara arba'in wanda yanzu yaron da ka sani shekara arba'in baya za ka gane shi yanzu ya yi ƙiba ya zama babba watakila ba duniya ta fara kada mai gishiri furfara ta fara fito masa ta gaba lalle bane ka gane shi amma shi annabi yusuf ya gane su saboda jininsa ne mutum da kasance shi yana da girmansa don ya ƙara tsufa ba bace maka zai ba saboda lokacin da kasan shi yana babba halittarsa ta riga ta cika yanzu magana tsufa ne an fahimta in ka san dattijo shekara 30 baya in ka ganshi yanzu haka nan dai za ka ganshi kamannin ba su canza ba sai dai tsufar wa man nu'amirhu nunakisu fil khalq shi ko yaro yanmu yanmu ma'ana ana gina shi ne ana gina shi lokacin da zai zama babba to kai ba lalle bane ka iya gane shi lokacin da zan babba in ba da maka tare shi bane a kodin shi to annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana ganin su ya gane su wahum lahu munkirun su kuma su gane shi ba malaman tafsiri suna da magana guda uku ana wadanda suka ce me yasa yan uwa na bisu ba su iya gane shi ba suka ce ai dalilin a bayyane yake dalili sun san annabi su ya cikin rijiya in mun dauki ɗaya daga cikin ƙaunin malamai suka ce ba su san da yadda aka ɗauko annabi su ba kaga sun bashi a rijiya in ba kuma manta ba wani ƙaunin ne suka ce a su suka sai da annabi yusuf bayan waɗannan matafiya ne malik ibn da'ar da ya je ɗauko shi a rijiya ya zuma gugarsa annabi su bai kama ya ce ya bushira haza gulam ya kai bushira zo ga yaro mun samu kaga suna zuwa wa sharahu bi samanin baksin da rahima ma'adudat wa kanu fihi min az-zahidin ya uwansa su suka sai da shi a ɗaya daga cikin ƙaunin da muka karanta a baya amma da kuɗi ɗan kaɗan suna allah allah raba su da shi gaba ɗaya ina ka tafi da shi musani sani kaga ba wanda zai baka labarin annabi su yanzu a cikin yan uwansa to sun san sun sai da shi yana cewa matsayin bawa yaushe za su yi tunanin cewa yanzu ya zama wata tsiya yaushe za su yi mamakin cewa za su iya bukata gare shi nan gaba kaga duk ba su wani tunanin ba to yau gashi sun zo garin da suka zo neman abinci sun zo da kuɗi ba kudan kuɗi don sayi abinci to suna zuwa kaga tunaninsu a hankalce ba inda za su iya kawo tunanin cewa ba za mu je wajen ɗan'uwanmu ne ko za su kawo wani tunani mutumin da muka halakar muka nuna ba kowa ba ne ya za a yi zama wani abin da za mu koma gare shi yanzu ta shi ne ma'ana fa'arafahum shi ya gane su saboda ya gansu da irin tufafin mai da suke da shi na al'adarsu su kuma yanzu ba su gane shi ba saboda ya girma bayan ya girma kauli ya biyo su malamai suka ce me yasa ba su gane shi ba kayan da yake sawa yanzu ba irin kayan da suka sani yanzu yana sa kayan irin na kasar misrawa na fir'aina fir'aunoni ya sa hula irin ta sarauta tun da shi ma yanzu dan gidan sarauta ne ya sa jabba ta manyan mutane wanda su ba su sa irin ta ba sa'annan gashi kuma kan zaune kan karagar mulki su malami suka ce ha ah, me yasa ba su gane shi ba saboda yanzu annabi yusuf ya zama babba yana hada-hadar kudi babu inda tunanin sai kai saboda suna kallon ai mun girme shi mun riga shi zuwa duniya kamata ya ce mun fi shi kudi mun fi shi dama a duniya ya za a ishe zai samu wani damar da haka babu tunanin da annabi su kwata-kwata kansu wani kauli da imamu ƙurdubi ya kawo sai ce a arafahun shi ya gansu tun da yana kallon a haka wahum lahu munkiruna su ba ganin suke yi ba tunda babba ne yanzu akwai fadawa a gabansa da aka ba lalle bane suke gane shi ba ala ce hal dukkan wannan fasara babu da cikaru da yan wata an fahimta abinda suke nunawa annabi yusuf salatu wasalam ya dai gane yan uwansa su ne basu gane shi ba yanzu saboda kaga haƙuri ga sakayya hakuri sun halakar da shi Allah ya dawo da su yanzu a hannunsa yanzu shi ne mai ilimin tattalin arziki shi ne mai ilimin abinci shi ne mai komai da komai da cikin misira makanna lahu fil arz Allah ya ce mun ba shi ikon duka kasar gaba ɗaya to yanzu ga sunan sun zo suna nema a ba su awo shi ne waje a wata yusufa fa a rahi fa arafahum wa hum lahu munkiruna yan uwa na yusuf suka shigo misira sun shiga wajensa domin neman abinci shi sai ya gane su amma su kuma ba su gane shi ba yayin da ya zo a kan abin da suka zo nema sun zo nema alkama wadda za a jaya abinci da ita babansu yana ta yana jira su dawo suna zuwa walan ma hun bi jahazihim kala tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzili annabi yusuf yana ganin su akwai abin da malamai suka ce akwai takadir akwai abin da za ka kaddarta amma Allah ya kyale ka ne yanzu ga kwakwalwa tana fakshin ko ba ta fakshin tunda da kai aka faro sura ka ji labari ka ga yadda aka taho to yanzu labarin sai a gugunce ma shi a ga kwakwalwa tana aiki ko ba ta aiki za ka iya kawo abubuwan da suka zama an ƙi magana kansu to yanzu kawai yana gane su su ba su gane shi ba kawai sai aka ce maka ya shirya musu abinda suka zo saya ya ce musu ku zo min ɗan uwanku daga babanku za su yi mamaki ko ba su yi mamaki ba kai ba dole kai mamaki to sai Allah ta'ala ya yanke ba dan kai tunani ka gane ko na ba tafiya kuma ya ce musu wa ana khairul munzilin ina daga cikin masu alkhairi wajen masauki da muka bawo ashe kenan za ka kaddata wani abu ya shiga tsakanin su za ka kaddata cewa hira ta shiga tsakanin su za ka kaddata kuma ya ba su kyakkyawan masauki don Allah kun gane an fahimta to shine malamai suka ce lokacin da annabi Yusuf ya gane su kaga su ba su gane shi ba sai da ce su ce ku zo gidana don ya ƙara rikita al'amarinsu ya shigar da su kaga kasuwa suka can za kawo su fada fada da babu irin tagarinsu sai kalle-kalle suke yi kai wannan wacce irin fara ce wani irin karamci wannan mutumin ya muna kaga ya karrama su ya kawo su wani waje ya ba su abinci tun da ya gane 'yan uwansa ne 'yan ubansa ne ya karrama su iya karramawa shi yasa Allah ta'ala ya maka nan wa ana khairul munzilina ina ina ni ne mafi alkhairin wanda ya baka masauki ya kai sun yi wanka sun ci abinci sun kwanta sun huta to sai aka koma kuma hira yace ya nagan ku goma wasu malamai suka ce ganin su su goma da yayi ya gane su ba gane shi ba sai firgita su yace kai fadawa wannan mutane ban yarda da su ba na ga kayan su ba irin namu ba yan leken asiri ne ku kamo su ga yan kamo ka don ka kuta da kanka za ka bar labaranka na gaskiya ke ka ce wallahi ni ba barawo ne ni ba rillake asiri ba ne wallahi mun mutane kirki ne bal ma mu annabi ne sai malamai suka ce kaga nan annabi su ya jawo sun saboda a farin babansa yanzu kuma labarin halinsu ya dinga yi musu tambayoyi su ba san mai hikimar tambayar an fahimta da haka annabi su kaga kenan ya zo ya hira da su ya ci kuban labari na gan ku ku goma usba tatti ku goma me labarin ku an yaba yadda ya asiri bane wallahi mu ba ya asiri bane talauci ne menene yunwa ne ya samu garin mu baban mu ya fito da mu dan mu zo sayan abinci waye ku? ban yi da ku ba wallahi mu yayin yaqub ne ibn isaq ibn ibrahim khalil rahman kuro ne a wajen ku? suka ce mu goma sha biyu ne amma ɗaya ya halaka ya ji ya bata to ina ɗayan ɗayan yana wajen mu shi tambayin me ke musu gida yake musu kage yana tambayi ya labarin baba na yaqub ya labarin dan uwa na binyamin ku ke mu ne amma ku faɗa yanzu tun da yanzu kuna bakin kura kwata kan kuke kusa ku yi ku ce kuwa mutanen banza ba ne da aka duk labarin da annabi yusuf yake nema yanzu ya kwana yana hira da su ku je kawai ko ka gaici dan wanka da ke kawai ya shigo birni ka gani irin yadda ake yi dama yadda ake yanzu ba idan dan uwa zo daga kauye ko aka dade ba hadu ba kwana ake ana hira ba za a bace haka ne duk yara ba za ku sani ba sai mu manyan mutane mu masu shekaru mu tsofaffi mu muka san wannan amma ku duk ƙananan yaran da ba ku sani <laughs> za ka ga an kwana ana hira a baka labarin wancan aba kakata in naje na ganta ta yi bakin ƙauyawa sai da ita sama da shekara wajen hamsin ta baro ƙauyen tana nan cikin gusau amma in yan ƙauyen suka zo ta ringa an ana labari gidan suwa ne da gidan suwa ne ina wanci ina wani sai ka tama maki sai ka ga wani jin daɗi na musamman yana shigansu saboda ne ana labarin ƙauye saboda kowa ya san kowa ya ƙauye in babanka maye ne ma an sani in babanka ya yi sata eh, masara ko ya yi sata dawa da gero a rubu an sani in ya saci akuya an sani karkure na kauye ku kalli wani abu da yake da bambanci tsakanin kauye da birni aure yana daɗewa a kauye amma ba daɗewa a birni saboda a birni ba wanda ya san kana wata unguwa tsakanin unguwa kudai da unguwa da amare take wajen kilomita bakwai ne babanka ko kuma kai ko ita ba su da wani wanda zai basu bincike a kanka a unguwarku saboda ku yan birni ne haduwa kuka yi kawai a bakin asibiti haduwa ku yi a kasuwa haduwa ku yi a tasha haduwa ku yi na ba ni lambar ki shi kenan ba dai tana son shi ba ko ba mun baya su sayan yawon amma a kawai kakanka an san shi yaushe zo garin shi yasa aure bai da wahalar bincike a kawai amma a birni wahala ake shi to annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kwana yana hira da yan uwansa yana jin daɗi labarin babansa da damuwar da yake ciki labarin kuma dan uwansa da abubuwan da suka dinga faruwa bayansa dai an kwashe an bashi labari to shi yasa ce musu walan ma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayansu abincin da suka zo saya an daura musu akan dabbobinsu sai ya ce masu. qala tuni bi akhin lakum min abi to ku zo mun da dan uwan ku nan wanda kuke tare da shi a wajen baban saboda yanzu ta ya tambaye su ku nawa ne suka faɗa ina ɗayan ku yana wajen baban ya baban ku yake jin sai yana son sa sosai wasu malamai suka ce a dalilin tambayar da yasa ai musu ya gansu su goma amma ya gansu kuma da dawaki goma sha daya to sai ce ina mai wannan dokin tunda doki dama doki an yi shi ya doki kaya a haushi to za a je nemo abinci ga dokin tun tunda ba da shi za a je ba don mai ba za a tafi da dokinsa ba saboda shi ma doki a ɗora mai kaya an fahimta sai ce wannan dokin shi kuma na waje sai suka ce dan uwanmu waye dan uwanku suka ce yana wajen babanmu me sunansa sunansa benjamin shi kaga ya gane ko su ne ba su gane su ba su gane to shi ne allah ce maka walamma hun bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayansu ya yi musu goma ta arziki a tuni bi afin lakum min abikum ku zo mu da ɗan'uwan wanda yake wajen baban da naku ala rauna an nemo bil kaila wa ana khairul munzili ba gana cika muku ma'auni bane ba gana da kirki ba ba gani mutumin kirki bane ba ga mutum bane da ya kamata a yi makwabtaka da shi ba kuma ba kyauta muku mukancin ku ba na zaune da ku ba to shine sai ya ce musu amma ba ku sani fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabu in har ba ku zo mu da dan uwanku da wajen babanku ba to ba zan kara muku awu ba ko ba zan kara saukar da ku kusa da ni in dai kuna so ku ci gaba da hudar kasuwanci na abinci to ku zo da dan uwanku da wajen babanku shi zai ba da damar in ci gaba da ma'amalar kuma in ci gaba da baku mazauni in kun zo tun da baƙi ne ku ga masauki na alfarma zan ba ku amma muddin ba ku zo ɗan wanku da wajen babanku ba ku ba wani kaga annabi yusuf shirya musu gada yake ko wani su malamai suka ce da ya gaya musu wannan sai ya rike ɗayansu a matsayin jingina in ba zo da ɗauko suna wajen babansu ba to ba za a bar shi waɗansu malamai suka ce shi ne shamun wasu ma suka ce yahuza ne shi aka riƙe aka ce tukuku da bi in kun dawo da ɗan'uwanku na wajen babanku to shi kenan za ku ga ɗan'uwanku shi ma wanda kenan ya riƙe shi ne saboda sun fi son shi akan wancan da za su kawo haka ne kuma kawai ɗan uwansu ne wani na haihuwa uwa ɗaya uba ɗaya da wasu daga cikinsu amma annabi shi binyamin ai daman ba sa sansa kaga ga yadda za a yi su zo da shi za su zo da shi saboda su kwaci nasu to tun da annabi su ya sanya suke shi ne sai rike babba babba a cikinsu ba wai wanda ya fi kowa girma ba tun da mun ce kamar yadda malamai suka faɗa wanda ya fi kowa girma shi ne raubilu amma mai sauƙin ne. mai ɗan tausayi a cikinsu shi ne suka ce yahuza ko kuma shamun to yanzu ga shi nan ya zo an rike shi an ce ku je ku zo da ɗan uwanku na wajen babu sai suka ce masa ƙalu sanurawidu anuhu abahu wa inna la fa'ilu za mu yi iya ƙoƙarinmu mu zo da shi daga wajen babanmu lalle hakika mu wallahi masu aikata kai suka ce wa inna lafa'iluna wallahi suka rantse mu masu aikatawa ne na zuwa dan uwanmu daga wajen babanmu mun gane tayi wasu malamai kamar imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala sai ya me yasa annabi yusuf ya sanya wannan sharri ne kan daku cewa ba zai kare masu abu ba sai sun kawo dan uwansu na wajen babansu sai ce ɗayan abu hudu ne na farko in ma ya zama cewa wa'ayi ne Allah ya mai cewa a karɓo ma ɗan uwanka don mu ƙara ma annabi ya ba jarabawa ta bala'i mu ga zai ya rasa ka bari mu ƙara jarabta shi ɗan uwanka mu ga ya haƙurinsa sai ya zama cewa labarin na annabi yusuf ne na annabi ku ne jaraba shi Allah ke sai ƙare a ga zai ƙara haƙuri ko ba zai yi ba ya rasa wancan tsawon shekaru ya ta kuka har ya makanci ina kuma ɗaya shi ma za a rabu da shi ke ɗa'auta ɗa'auta yana muhimmanci ba gida ɗa'auta muhimmanci gare shi shagwamabbe ne idan ba ba zai ci abinci sai ɗa'auta da abin da yake so kuma uwarsa za ta yi masa amma kai titi biri gardi da kai ina roma muku da kayan sallanka ba ruwan shi ba baban su ba ruwan shi ne ba kayan sallah amma kannan ka yan kanana saboda yara ne su suna da bukata a tausaya musu suna da bukata a jasu a jiki in ya dawo daga wajen aiki ina suke sai ga ya so alewa ya so gyada ya so mini sai zo ya baji ku zo ta da jikoki da ya'ya karni haka tun da a'ila ce family ne a wajen ya in ya dawo jikokinsa duk suna nan wajensa kanana yara su wasu nan a wannan abamu shi za ga magabata na da ka gada dattijo kullum yara da sababbin kudi a wajensa saboda yara da sun shigo sai dauki naira biyar na sa akwai gidan da muke zuwa muna yara gidan wani abokin babanmu duk juma sai muje je mun gaishe shi saboda yana bamu naira naira ta takarda kuma za a bamu gyada a sa muna alju akwai riɗi mai siga sannan ga aya da adadin a cicika muna aljihu to yi muka fito masallaci sai mun yi baranci to ba mu sani wannan gaisuwa ta Allah ce ko ba ta Allah bace amma mawa alam Allah ya san dai muna zuwa muna gaisuwa ko muna zuwa a bamu canji ya an bamu mu je mu sai kayan kwadayi yaran ta ke ko Allah ka samu cika da imani wadansu malamai suka ce dalili na biyu da ya sa annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce sai an zo ɗan uwansa ya juji an kuna, rada arada bizalika an yunabbih yaqub ala hali yusuf alaihi salatu ya yi hakan dan ya kwanta ma babansa da hankali ya san cewa da wannan ya ce a zo da shi to lalle annabi yusuf ya da kansa dan ba wanda zai ce a zo ɗan uwa sai dan uwansa kun fahimta ma'ana ya yi haka da dai ya tura babansa sako ta hanyar yan uwansa su da suka kai labarin kura ta cinye shi to su kai labarin kuma gashi da ransa amma su ba su gane sakon kun fahimta ma to su malami suka ce shi ne dalilin da sa na biyu su bai ce a lallai sai an zo da wancan magana ta uku suka ce ya yi haka ne saboda ya ƙara linka farin ciki da annabi yakub zai samu yayin da ya ga binyamin tare da yusuf a haɗe ne kuka ya zama farin cikinsa ɗaya ne na ganin annabi yusuf to bari a ƙara yi masa ila da in ya zo a riƙe shi zai ba mai da shi zai ba sani ba ne to sai ya riƙe shi hana shi kuma amma ta wata dubara to annabi yusuf ran da zai gansu gaba ɗaya farin cikin sai ya zama a kan farin ciki ɗaya da zai na annabi yusuf kun bayanta? magana ta hudu suka ce a ya san lokaci ya yanzu da zai haɗu da mahaifinsa amma bari ya yi hikimar da zai fara haɗuwa da ɗan'uwansa ɗan'uwan ya fara jin daɗi kafin su waɗannan sauran yan'uwansu ji daɗi so kiran ɗan'uwan da yake yi don dan uwan ya fara sanin cewa dan na da rai kafin a zo a yi jin daɗin janar a yi jin daɗin na musamman tukunna ashe kai dan na kana nan ban sani ba tsawon shekaru kai ma yi ɗaya jikoki ta irin wannan za ka ga farin cikin zai haɗu ba za ka gane wannan ba sai ka haɗu da mutumin da ya yi rashin ɗan'uwansa shekara wa shekaru bai gansa ba irin masu tafiya makka ko masu tafiya Legas neman kudi mutum ya makale ko ya tafi sudan ya tsaya can toron da aka haɗu farin cikin da za a yi na hawaye za a dinga ana kuka ana farin ciki an haɗu ko yaron da ya ɓata gaban iyayensa aka yi shekaru sannan allah ya kawo iyayen to farin cikin da wadanda za su haɗe shi za ga farin ciki ne da ake zubar da hawaye a kansa ba don bakin ciki ba sai don jin daɗi shi zai kawo wannan hawayen to duk malamai da sun ta kawo wannan manganu saboda suna cewa dai akwai kyakkyawan bushara da albishir da annabi yusuf alaihissalatu wasalam yake so yi aika sako a kansa kafin haduwarsa da mahaifinsa to ne Allah ta'ala ce min wa qala fityani ya karanta na'am wa za a ta bida'atuhum في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون النبي يوسف عليه الصلاة والسلام yayin da aka gama hada abincin da za su tafi da shi sai ce musu ma'aikatansa shi ne lifitiyani kudinsu da suka sayi abincin da shi ku sanya masa shi a cikin kayansu makudan kudi ne kuma yar masa da kudinsa a cikin kayansu na menene ya ji alubi ba a taru fere hali ku sanya musu kudinsu a cikin abincin la'allahum ya arifuna ha idan kalabu ila alihi wala hannun suka koma gida wajen yan uwa za su ga kudin me dalili da ya sace a musu haka ce la'allahum yarji'una la'alla za su kara dawowa nan in sai ga wannan za su dawo la'alla nan ba wai ta shakka bace ta tabbas za su dawo ne saboda la'alla da asa ta Allah da annabawa da tabbas ba ba zato bane so mutum ya maka da aiki alkhairi za ka dawo kuma za ka dawo ba za ka dawo kuma ga ɗan uwanka ta hari haka dole ka dawo to wasu malami suka ce me yasa annabi yusuf ya ce a sanya musu kudinsu saboda shi ya san matsalar da ke faruwa yanzu ana haɗin yunwa ta yaya za a yi karbi kudin babansa bayan kuma ana cikin wahala kaga bai tausayi ba kenan ko amma idan ya ce kuma yar masa da kudin su sai zai ya tausaya mahaifinsa ga halin rashin ɗansa da yake ciki damuwa ga kuma ba abinci ga kudi aka ɗauka aka ci a su a abincin kaga kenan sai zama in sun ga kudin an sauwaka masu wannan damuwa da suke cikinta to shine abinda Allah ke nufi da cewa wa qalu fitiyani ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifuna idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un kaga za su dawo ke to shine Allah ta race mana falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minna al-kayla wa mun'a minna al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun suna komawa gida sai suka ce ya baba Kalu ya abana suka ce ya babanmu muni amin alkailu an hana muna awon fa nan gaba nan gaba an ce ba za ƙara ba mu abinci ba saboda me fa arsil ma'ana akhana naktal ka aika mu dan uwanmu wai shine sharɗin mu je mu yi awo tare da shi wa inna lahu la hafizuna kuma lallai mu wallahi masu kiyayewa ne akan sanan gaba kaga suna sane da abin da suke a baya kuma sun san babansu bai manta ba tun da shi kai zuwa ga yi makanci wallahi baba za mu kiyaye shi ta ga a can cewa suka yi nasu suna sannan suka ce suna yanzu kawai suka ce wallahi suna. wallahi za mu kiyaye shi baba saboda yunwa bukata ce ana so a kawo da ita to baba an hana mu awo nan gaba an ce sai mun zo ɗan uwanmu za a ba mu au wallahi za mu kiyaye shi mun tafi da shi kaga ba a maimaita tsarar mumini su biya rami ɗin ke wata ƙira'a ta ce falamma rajawu ila bihim qalu ya abana muni'an min al-kayl fa arsil ma'ana akhana yaktal wa inna lahu A amarin naktal sai zama mai yaktal ka aika mu dan uwanmu dan yayi awo shi ma an ce shi ma sai ya zo ya au in ba haka ba za a ba mu ba duk dai abin yana komawa ko ba za a ba mu ba ko kuma mu yi awo idan ba da shi ba ya inda shi ko shi ma ya ce awo duk dai abin da ake bukata babu awo sai sun zo gaba daya kun fahimta ko da shi zai awo ko ba zai awo ba shardin shi ne sai an zo da shi sannan za a ba mu dama mai awo to shi ne Baba ya ce ƙala hal'amunukum kuma karanta? ƙala alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin nabi yaqub alaihi salatu wasalam ya ce kuma alaihi yanzu kuna ganin ƙara amince muku ne a kansa zan ƙara amince muku ne bayan kuma tare da uwansa illa kama aminci kuma ala akhihi min qabl sai kuna nufin in ƙara amince muku irin yadda na amince muku akan dan uwansa can baya ina ai kun san ba na amince muku akan dan uwansa kun halaka min da shi shi yanzu na maka shi ya zan ƙara haɗa muku da wannan suka ce ya baba wallahi za mu kiyaye shi kaga wancan maslahasa muka duba yarta wa yal'ab ko narta wa nal'am yanzu kuma wannan matsala mu ce gaba ɗaya ba matsala sa bace matsala mu ce gaba ɗaya yanzu da haka arsilhu huma ka aika shi da mu dan mu samu abincin nan shine annabi yaqub alayhi salatu wasallam yace musu hal amunu kuma alayhi illa kama Aminci kuma ala akhihi min qabl kuna ganin kana aminci muku ne kamar da aminci muku akan dan wasa can baya ko kuma zan amince muku irin yadda na amince muku akan dan a baya fallahun khairul hafiza yace to da suka naci suka matsa cewa gashi dai baba ka gani an ce ba za a ba ma'au ba sai mun zo da shi kawai hakuri ka bari mu tafi da shi sai ce to Allah shi ne mafi alkhairin mai kiyayewa wa huwa Rahimi shi ne kuma ubangijin masu rahama gaba daya shi fi rahama ga kowa na fi tausayin ɗana amma Allah ya fi ni tausayin ɗana duk abin da zai yi muku na sharaɗi Allah ya fi tausayin shi a kan ni shi ne wa hu arhamar rahimi Allah shi ya fi rahama a kan masu rama gaba ɗaya tausayin abin nan uba da ji a kan ɗansa Allah ta'ala ya fi tausayin kowa a kan yadda za ka ji tausayin ɗanka to shi ne sai suka ce ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم أكرنا تكرنا ولما فتحوا متاعهم Allah ta'ala ce muna ah, ina ne wallan ma fatahu mata'ahum wallan ma fatahu mata'ahum wajaru bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina ونمير أهلنا ونحفظ أخانا na كيل بئير ذلك كيل يسير Allah ta'ala ce yayin da suka zo suke lallashin babansu akan wannan matsala sai suka zo kuma wajen sauke kayan abincinsu baban bai gama kai hukuncinsa ba ya yadda bai yadda ba a'a ana nan dai ana ta yaya za a yi an sauke kayan abinci sai Allah ta'ala ce fatahu mata'ahum walamma fatahu mata'ahum wajadu bibatun riddat ilayhim suna bude buhunan abincinsu sai suka kudin su da suka sai abincin a can amma dawo musu da kudin su gaba daya an dawo da kudin kaga abin mamaki ne sami suke kenan halu ya abana ma nabzu suka ce ya babu to me muke nema banda wannan me muke nema kuma Ga wannan mutumin wani karamci kake tambani ba zai iya yi ba na wurin rudat laina. ga ma kudin mu ya dawo mana da su gaba daya akwai wani bukatar tsoro a wajen wannan mutumin da ya ce muka zo dan uwan mu a'a ai ka samu aminci kawai baba me ake so kuma wajen wannan mutumin bayan gashi ya riga da ya sanya mana kudin mu kuma ya ba mu abinci ya cika mana au kaga duka wannan hanyoyi ne da shi annabi yusuf alaihi wasallam yake aika ma abin sako da shi an fahimta yana aika mai sako da shi to amma duk abin da zai faru baka san yaya al'amura za su kasance ba sai suka ce to wa namiru ahlana wa nahfaz akhana wa nazdadu kayla ba'ir za mu je mu samu abinci kuma ga dan uwan za mu je da shi shi ma a yi mai awo na musamman zalika khairun yasir wannan al'amari ne za mu samu na awo mai cikin cikin sauki Allah zai ba mu awo da dan uwan shi ma a kara masa sannan a ba mu abinci mai yawa mu dawo da shi kaga duka wannan hanyoyi ne da suke nuna cewa annabi a alaihi salatu wasalam ya gamsu da cewa mai neman ɗansa mutumin kirki ne ba mutumin banza ba ba kuma zai cutar da shi zai kyauta masa don haka ya ba su shi su tafi da shi babu abin da zai samu dansa har suka ce masa tsara sai ce masu lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi <clears throat> illa an yuhata bainakum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqul wakil annabi yaqub alayhi salatu wasalam ya ce musu ku sani lan ursilahu ma'akum har abada ba zan aika shi da ku ba sai dai me hatta tuuni mawthiqan min Allah har sai kun yi min alƙawali kun bani alƙawali mun yi alƙawali ku cewa har ga Allah la ta'tuna ni bi cewa za ku zo min da ma'ana za ku dawo min da dan uwan illa me illa an yuhadha bikum sai dai idan an shiga tsakaninku da shi ko an fi ƙarfinku ko kun halaka ko kun mutu ko kun kasa ko kun iyayenku wajen ku dawo dan uwan kun kasa to wannan kuma shi an fahimta amma ku sani cewa wallahu alama na Allahu alama naqul wake Allah kai ne yaushe da Allah kana ganin abinda muke kula da ni da ayana Allah ya isa zama shaida Allah ya isai zama mai jibinta lamarin kowa ga shi zai an yi alkawali alkawalin mai cewa ku yi alkawali tsakaninku da Allah mu tabbatar da alkawali da ni da ku cewa wallahi za ku dawo da shi sai idan an fi ƙarfinku ko wani abu ya shiga tsakaninku da iyawar dawo da ku da za ku yi da shi ma'ana kun iyayenku ku dawo da uwanku amma al'amari ya gagara to wanda kuma babu yadda za a yi amma muddin kuna iyawa kuna da damar da ku da dan to kar ku yadda ku bar shi a cikin ku dawo da shi duk me yasa biya yaqub yake wannan alƙawarin tsakaninsa da yayansa saboda abin da suka bai a baya baya so wanne ya ƙara maimaituwa sai suka ce sun ɗauka sun yadda duk abin da sai faɗa za su saboda dai burinsu su dawo ɗan'uwansu ta su dawo da abinci to anan wasu malami suka ce hamala a babu fito idan aka yi yarjejeniya da kai akan wani abu kace ka yarda to kai kake da alhakin wannan abu in ya salwanta idan aka ce ga da ku tafi da shi ka ɗauki alkawali yana kanka in ka ce eh to yi kuka tafi wani abu ya same shi diya zama tana kanka kun fahimta ga kuɗi a kula da wannan kudin sai suka lalace in suka lalace ko suka salwanta to wannan haƙi yana kan waye yana kanka saboda kai ka ɗauki alkuli za ka yi su ko ga wani abu da aka ba da shi cewa ka kula da shi yana ƙarƙashin kulawarka ka ce ka yarda sai abin da ya salwanta to ba wanda zai biya sai kai to duk da wannan manganu na malamai suna sabani akan cewa idan rai ne ya salwanta to ba za ka biya ba saboda ba ka da ikon da za ka iya hana wani ya mutu an fahimta amma dukiya kuma ba za ka iya biyanta saboda rai ba za ka iya biyan sa za ka dawo da mutumin da ya mutu ne ba zai yi ba amma ita dukiyar fa za ka dawo da ita ta shi ne suka ce mahamala in ka ɗauki abu ka ce wannan abin yana kaina to ba sai ka yi biya shi ya tabbata a kanka mun gane ba kan kowa ce kan wanda ya dauka ne kamar yadda suka dauki wani alƙawarin suka ce masa me ya ce masu lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunna bihi la ta'tunna bihi illa an yuhadha bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil suka yi wannan suka yi da suka ɗauki alƙawalin abin da ya jingina musu cewa lallai za su dawo mai ɗansa ba abin da ya same shi suna yin wannan alƙawali shi ke ta tabbata to shi ne sai Allah ta'ala ce mana da za su tafi sai annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya ce musu ku tafi Allah ta'ala tsare ku wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min Allah shay'un min shai in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun annabi yaqub alayhi salatu wassalam ubarda duk cewa ga laifin da yayan suka yi masa a baya amma ya kasa cire su a cikin zuciyarsa uba ya wuce wasa da za su tafi yanzu sai yake da farasa. ilimin da muke magana baya a kansa ko mu yi magana firasa na hange hasashen wani abu da zai iya faruwa ko kuma hasashen kaza kaza ne sai ce musu in kuka je shiga garin misira misir tana da ƙobobi guda hudu kar ku shiga ƙoba ɗaya gaba ɗayan kwataki ku rarraba da ku wajen shiga ƙofofi me yasa ya ce ba saboda me wa ma ne ankum min Allah min shay ban isa in kare ku daga wata kaddara Allah ba amma kuma ilil hukmu illa lillah hukunci na wajen Allah alaihi tawakkalt duk abin da Allah ya hukunta haka zai faru amma gare shi nake tawakkali wa alaihi falyatawakkal lil mutawakkilun ga Allah kade kuma ya kamata masu tawakkali su tawakkali mun gane to me yasa annabi yaqub ya ga musu wannan magana ya ce in kun je shiga uh, misira warraba kawunanku suka ce saboda al'ayi tambayi ido ga sunan su goma sha ɗaya a haɗe wani ya kalle sai ce kai kaga wasu in gida ɗaya a haɗe a waje ɗaya wannan abin da zai faɗi shi bai faɗa da mummunan niyya ba amma sai zama ya faɗa da kambun idanu a ciki kambun ido mai yinsa bai san da shi ba sai dai kawai in yayi ya gaba na iya fara wani na iya kallon motar ka ita kai wannan motar ta yi kyau yabon ta bai ko zagin ta yi amma wallahi ta lalace wannan yanzu ce kai wannan waya masha Allah masha Allah wannan waya ne wallahi ta lalace to wannan kambon ido al'ain shine abinda annabi yaqub ya gudan ma 'ya'yansa kar a gansu gaba daya a yi masu kan ido su halaka gaba daya wani sahabi ya kalli dan uwansa sahabi ya ce kai wannan mutumin a jikinka akwai kyau amin ya gaya ma dan uwansa sahabi ya ce jikinka akwai kyau wannan magana da ya gaya mai wallahi faɗuwa yana rashin lafiya rashin lafiya fafar ya dinga daga yabonsa da yi kambun baka kambun ido da shi ne ya ce karku shiga ta wannan ya ƙoba ɗin gaba ɗin ku a lokaci da warraba kawunan ku kambun ido gaskiya ne ka nemi tsarin allah ta'ala a kan kambun ido shi yasa za allah sallallahu alaihi wasallam yake mai jikokinsa addu'a a su kuma bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaka har zuwa ƙarshen saboda Allah kare su daga wannan kambo idanu haka jabir abinan jafar ibn abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen yayansa sai ga yaro bayar bayar ba su da lafiya duk sun rabe sun kyamushi kamar masu ciwon yunwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maman su me yasa dinnan tace kan bai ido sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin masa addu'a ai musu ruqa a dinga masu addu'a maganin kambun idanu shi ne rukiya idan ba san wanda yi ba in ko an san wanda ya yi kana kalla abinka yayi ba ya lalace ko yana kallon ka yayi bai ka sai ka bada kana rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tilasta mu wannan mutumi ya wanke jikinsa ko hannunsa da kafafunsa da kansa ya wanke jikinsa sai a je a zuba maka ruwan yanzu ba shi ke na kawarki in ko ba san waye ba to sai a ci gaba da maka addu'a amma idan an san waye ya maka kamar idan to a tilasta mai ya wanke jikinsa ya baka kai ka wanke jikin gare shi shine makarin wannan gubar ta idanun nasa ko makarin gubar bakinsa na al'ayi lagani ne ko na gode ya girgiza kai an ba shi lagani ke to kan ido gaskiya ne kambun baka kuma gaskiya ne in an ga wanda ya yi malaman fikiyu ma suna cewa in an san mai kambun idanu ko mai kambun baki mai kambun baka to sarki wali al'amur ya tsare shi a gida ya hana shi fitowa saboda kada ya dinga cutar da mutane a dinga kai mai abinci kawai yana ci a gida amma a daina bari shi yana shiga cikin jama'a wani su malami suka ce ba dalilin za a tsare shi kowa ya ci gaba da addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsare wannan sahabin Amir din ba amma addu'a ya bayar <clears throat> ai ta yi da shi ne Allah ta'ala ce muna ilil hukumu illa lillah annabi yaqub yake cewa ba abin da zan yi muku hukunci na ga Allah amma alaihi tawakkaltu ga Allah ta'ala ne dogara na miƙa al'amari na wa alaihi falyatawakkal al mutawakkilun ga Allah kuma ya kamata duk mai tawakkali ya tawakkali Allah ka ba mu ikon tawakkali gare ka Allah ka yare mana kwarakwaranmu mu Allah ka ba mu lada ka sanya aljanna ta ce makomarmu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu larasa abinda muka yi kuskure ko tutuba harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana tambaya ce to rubuta gobe sai amsa ta na'am ya masu ya shi a cikin azumi eh na'am in dai ba za su sha ruwa ba azumin sai nan na'am ko da ya nitso a ciki ah, in zai mafi iya nitso ba ai za ka sha ruwa ko in ka iya nitso ba za ka sharuwa ba za ka sha ba sai ka nitsa kasa ka ɗebo ya shi ka fito shi wani azumin kana nan ba babin da same shi Allah ka yafi mini ka ba mu zaman lafiya Allah ka kara mana aminci a kasar mu gaba daya musamman a jihohin da muke maimaitawa kullun zamfara katsina kaduna maiduguri su suka bi da tashin hankali a najeriya allah ka yayi mana gaba daya da kasar jihohin da ba su samu tashin hankali su ma allah tsare su Allah ka tona asirin masu yi wannan abubuwa Allah ka kaskanta lamarin su ƙarar da ƙarfin su ka gajiyar da su ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin